bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikakkiyar godiya wacce ba ma gazawa wajen gode masa bisa ni'imomi da ya yi mana daban-daban a irin waɗannan ni'imomi wanda mu masu gazawa ne wajen ƙididdige su ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihsan muhammad muhammad ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar laraba yammaci na farko a watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in bakwai, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda yau shi ya zo daidai da sha tara ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. da ashirin da shida muna masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya yanda ya nuna mana tafsiri na bana duk da akwai 'yan uwa da dama da muka rasa su waɗanda waccan shekarar muna tare da su ko dai a wannan majalisi da ke wannan masallaci ko kuma masu bibiyanmu ne ta gidajen rediyo da kafafen sadarwar zamani muna masu addu'a Allah ya ji kansu musamman ina shigar da gaisuwa ga ɗaya daga cikin dattijai wanda na san shi dattijan arziki baya rabo da wannan tafsiri namu wato alhaji uba Gini da ke unguwar kan karofi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama duk shekara yana fara da rediyonsa yana jin wannan tafsiri wanda mun rasa shi akwai 'yan uwa da dama wanda ba za mu iya kama suna ba Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya yi rahama gare su in tamu ta zo Allah ya samu cika da imani idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato ɗaya ga watan ramadan amma fa sai mun kalli shekara ta ashirin daga hijira wanda ka iya cewa shi ne ya dace da sha uku ga watan agusta shekara ta ɗari shida da arba'in da ɗaya ta meladiya musulunci ya ci gagaruman nasara da yanda aka buɗe wani shinge mai tsananin tsaro wanda hanya ce da ta kai zuwa ƙasar masar wanda ake ce da shi hisnu babylon mana wani ginshiki ko wani tsari wanda ake ce masa tsari ne na babylon wanda in ka kutsa ka shiga wannan wuri lalle in ka bude shi to tamkar ka bude kasar misira ne wannan gagaruman nasara ta faru a zamanin khalifan nan adali khalifa na biyu daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Umar bin al-Kattabi radiyallahu anhu wanda wannan bude shinge shine ya jawo bude kasar Masar wacce a yau take cike da ɗumbin musulmi da ci gaban musulunci da musulmai wanda wannan yaƙi ya afku a ƙarƙashin kwamandancin ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya yi fice wurin jarumta da kaifin hankali wato amuru bin al'asi radiyallahu ta'ala anhu wanda tunanin buɗe wannan wuri ya samo asali ne tun lokacin da musulmi suka buɗe garuruwan iraki da sham wanda da dinnan daulolin farisa ne da daulolin romawa suke mulkan wa'annan wurare ba wai daula ta musulunci ba lokacin sayidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya tashi dakaru irin su Khalid bin al da sauransu suka je suka bude irin waɗannan wurare to a zamanin sai na Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bayan da ya bude garuruwan Sham Syria a yau kenan da Palestine ƙasar Filistino Lallai hakika sai musulmi sai hankalinsa ya kawo zuwa ƙasar Masar yau ƙasar Masar a jogorafiyance tana nahiyar mu ta afirka arewacin afirka wanda da daddan waje ne misra tana ɗaya daga cikin daddan wurare a tarihin ɗan adam gaba daya domin da za ka ce ina ne daddan wurare inda tun zamanin annabi adamu alaihi salam da annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi sha'aibu da annabi musa da gwagwarmayar da ya da fir'auna da sauran annabawa irin sa annabi ibrahim alaihi salam ina ne dan adam ya dinga gararan ba ya rayu sai ka ce kai tsaye shine waɗannan wurare shine syria da jordan da philistine da egypt ƙasar misra sai wani ɓangare na bangaren india waɗannan daɗaɗɗun wurare ne tun lokacin annabi adamu da lokacin annaba alaihi musallam shi yasa zaka ji misra ana yawan faɗata ta fuskar tarihi ƙur'ani ya yi bayaninta ya ba mu ƙistar annabi yusuf a Misira, ya ba mu ƙistar fir'auna a Misira', to lokacin da musulmi suka buɗe ƙasar syria da ƙasar philistine sai suka ga cewa tunaninsu ya kai zuwa ƙasar Misira, wanda wannan lallai haƙiƙa wani abu ne da zai kawo musulunci ci gaba Komandan da ya yaƙi wannan nahiya ya jagoranci al'umman musulmi a wannan nahiya amuru bin al'asi radiyallahu ta'ala shi ya fara wannan tunanin dama shi yanka karanta tarihin amuru bin al'asi radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin mutane masu kaifin hankali masu zurfin tunani masu ƙoƙarin kawo wa musulunci ci gaba da aka sai ya kawo aidiyar cewa ya kamata a je a buɗe ƙasar masar bai kamata kawai a tsaya iya sham da filistin ba da aka sai ya kai shawara wurin khalifan al'ummar musulmi a wannan lokaci sai na umar bin al-kattabi radiyallahu anhu lokacin da sai na umar ya je wani wuri da ake ce da shi aljabiya a shekara ta goma sha takwas daga hijira shekara ta 639 ta miladiya wanda lokacin sai na umar mun ji a taskar tarihi mun faɗi wannan tarihin ya tafi zuwa ƙasar filistin ne domin ya karɓo mukullan birnin kudus bayan da musulmi suka buɗe wannan nahiyar to a lokacin ne sai amur bin al'asi ya yi amfani da wannan dama sai ya bujirowa da sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu wannan fikira ta cewa a je a buɗe ƙasar masar saboda musulunci yana da ƙishirwar bukata ya ga misira ta zama ita ma daga cikin garuruwan musulmi ba don komai ba saboda gaɓannin kogin syria da Palestine suna cikin hatsari ba sa cikin kwanciyar hankali mutukar misira ba ta shiga musulunci ba domin ta nan za a iya kawo wa wannan nahiya farmaki ta jirgin ruwa kasancewar al'umma musulmi sun san romawa a lokacin suna da wani katafaren jirgin ruwa al'uspol wanda katafaren jirgin ruwa ne duk garin da ya tinkara akwai barazana a gare su to wannan ne yasa sai amur bin al'asa sai ya zurfafa bincike da tunani akan cewa misira idan har bata zama garin musulmi ba to ta nan za a yi ƙoƙarin a iya kawo wa musulmi farmaki ta gabannin kogin Siriya da Filistin. Farkon shawarar sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala nu yayi taraddidi bai karbi shawara ba ya ji abin kamar da wuya wannan ta sa lalle haƙiƙa ya tsaya bai karba ba saboda yana tsoron kada a je a tafi da al'ummar musulmi a shiga da su Misra a je da su wurin da ba za su iya dawowa ba kada su halaka saboda a tsakaninsu akwai kogi da kuma wasu abubuwa da ka iya zama barazana ga rundunar al'ummar musulmi wanda dai a ƙarshe dai bayan da amur bin al’af ya ƙara ba shi shawara shi sa hakullin ake son masu ba wa shugabannin shawara su zama mutanen kirki masu san al'umma cewa ci gaban al'umma ne a gabansu wannan ta sa kasan shi shugaban ana yawan ba shi shawara to lalle hakika yana yawan ɗaukan shawarar makusantansa daga sai amru bin al-as sai ya ƙara jaddada wa sayyidina umar amfanin buɗe Misira. wannan ne sai na umar yayi a yace ya yadda ya tafi da shi da wannan runduna a tafi aje a buɗe Misira. to kamar yadda na faɗa tun a farko hisnul babylon shine wani tsari wani ginshiki tsakanin misra da kuma shiga misra wanda in baka bude wannan wuri ba in baka shiga wannan birni ba lalle haƙiƙa ba za ka iya shiga ƙasar masar ba saboda wuri ne da yake da tsaro kuma romawa sun inganta tsaron wannan garin ba za ka iya haura garin ba saboda yana da tsayin katango ba za ka iya ɓula shi ba saboda yana da ƙarfin gine-gine wannan ta sa lokacin da amru bin al'asi ya tafi domin ya buɗe ƙasar masar sai ya ci karo da wannan ginshiki wanda a lokacin ba shi da ƙarfin rundunar da za su iya kutsawa ta ƙarfi su shiga cikin wannan gari saboda wuri ne kamar yana da wuya sha'ani wannan ta sa sai da al'ummar musulmi ƙarƙashin jagorancin amur bin al'asi radiyallahu hannu suka ɗauki wata bakwai ba su iya kutsawa su shiga wannan gari ba a lokacin da amur bin al'asi ya ga haka sai ya aikewa da umar bin al-kattabi radiyallahu ta'ala anhu saƙo kan cewa yana neman a ƙaro masa rundina saboda ya kasa shiga wannan wuri wanda sai an shige shi ne za a shiga kasar masar a lokacin da sai umar bin kadabi sai ya ba shi ɗauki ya ƙaro masa rundina mutum dubu hudu kuma a kan ƙarƙashin kowane dubu sai ya ba da shugabancin mutum ɗaya kuma ya rubuta wa amur bin al'asu wata wasiƙa yana cewa da shi inni qad amjadtuka bi arba'ati alati rajulin yace na kawo maka kari. ga ɗauke nan na baka na mutum dubu hudu ala kulli alfin minhum abu sa jagorancin kowane dubu daga cikinsu su dubu hudun sai ce rajulun makamul alf ya ce akwai mutum ɗaya tamkar da dubu yace ce nan na baka wani kwamanda wani jarumi shi kadai tamkar mutum dubu yake sai ce a zubairu bin al ya faɗi ɗaya daga cikin jarumai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zubairu ɗan al da kuma al mikidadu bin amr kasan su bi su ne wayanda suke da duwakai ranar yakin badar su bi ne Allah ya hore musu doki da aka je yakin badar shi az-zubairu bin al-awwam da kuma al-miqdad bin amr sane ce da kuma ubada bin samit zaka dinga jin suna wannan sahabi a hadisai da maslama bin mukhallid yace waɗannan sune mutum hudu yayin da wannan runduna ta mutum dubu hudu ta tunkaro hisn babilion sai suka iske amr bin al-asi ya kasa shiga wannan gari na babilion wanda suna bayyana jarumin jarumai a Zubairu bin al-awwam bai wata wata ba babu bata lokaci masu yi abu don Allah kenan rakiba hisana sai ya hau kan dokin sa wadafa bil khandaqil muhit bil hisni yi ya yi sabe wannan ramun da yake kewaye da wannan gari Ka san da jaggari haka ake masa wannan rami yadda in wani mai kawo hari ya kawo turamun zai fada ai ko kano in kai ba dan indomie generation ba ne za ka san a kewaye ke da wasu kududdufai in ka fara tun daga kofar nasarawa ka taho sabuwar kofa dama ita sabuwar kofa ce ba ta cikin kofofin kano ka taho kofar dan agundi ka kada ka yi kofar na'isa har ka danganta da kofar gadon kaya kai ne doka wuya tsada ka tafi can ainihin ƙofar ka buga ka tafi kan sakali ka kewaye ƙofar ruwa haka da wasu ƙofar wambai da ƙofar mata za ka ga wasu kududdufai ne suka kewaye birnin kano wanda ana yin haka ne saboda ko da wani zai ce zai shigo garin ba ta ƙofa ba to rami ne a gaban wannan rami zai fada to shi ma hisnul babylon haka ya kasance da da azubairu amma sai ya duba wannan ramukan a lokacin sai ya ga cewa ga wata fikira ta zo masa sai ya raba mutanensa ya ce kowanne su tsaya a gefen wannan ramuka don haka wannan shine abin da ya faru sai aka ce wa zubair da yake neman yi wani fulanin sai aka ce da shi inna biha atla'un aka ce kada ka ce za ka yi saurin shiga wannan garin an tsare su tsawon wata bakwai kuma annoba ce a wannan garin ana cikin wani annoba inda bi da'un ka san amsar da bayan wannan fa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ji'ina litla'ani Ya yace mun zo domin yi soke mu shine adda'an kenan mu ai mun zo ne domin a soke mu ko kuma annoba ta kashe mu mai mutuwar shahada da aka bai wata wata ba a lokacin kawai sai ya ce me inni ahabu nafsi lillah yace ni na ba da raina fansa ga Allah subhanahu wataala ina fatan haka ya zama buɗe ga musulmi da haka shikenan sai ya sa aka samu tsani sai ya jingina wannan tsanin a katangar wannan gari na Babylon an ce ta wata nahiya da ake cire ta suqul hamam wata kasuwa ce da ake cire ta suqul hamam sai ya hau kan wannan tsanin don haka sai ya ce da su idan na hau in kuka ji na yi kabbara ko ma ku ɗauka ku ce allahu akbar don haka kankace yi wannan azubairu bin al'awami ya hau kan wannan doguwar katanga a lokacin sai ya ce allahu akbar sai musulmi sai suka ɗauka wasu ma suka biyo bayansa suna hawa wanzan tsanin an ce haske da amur bil as ya yi tsoron kada wannan tsanin ya zama ya kare ya ruguzo da su to a lokacin sai azubair bin awam ya fada kuma ya bude wannan kofa ta wannan gari kuma duk da harbi da suka da aka yi masa yana da shan ruwa a gaba bai mutu ba Allah maɗaukakin sarki ya kaddara aka buɗe wannan gari wanda wannan buɗe ne babba ga addinin musulunci Kisa yana da kyau san wane ne zobe zubairi bin al'awa yau yau ka ga sunaye na musulmi jarumai banda ma Allah ya sa yanzu a masallaci ana sa sunayen sabon to sun kusa babata yanzu yan kwalisa yan zamani wanda aka yi musu algazawul fikiri ba sa sa suna irin zubairu inda ba kakannin mutum ba ne ba a sa zubairu mutum da wahala gaji ya sama sunan ɗansa zubairu sai dai in kakansa ne shi ma babansa ne ya masa tilis amma sun fi so a sa wasu sunaye wanda wani sunan ma an gaji sunan kaya ne wani sunan ma da na sunan mugun dawa ne wani sunan kanki ne amma saboda irin wannan to yana da kyau mu san gudunmawar da azubairu bin al'awani ya ba musulunci kuma mu dinga sa wa 'ya'yayenmu suna az-zubairu bin al na farko shine mutumin da ya fara tsaga kan sakalinsa fi Shi ne farkon mutumin da ya zare takobi wajen yada addinin Allah saboda me Sa'idu bin al-musayyib rahimahullahu ta'ala yana cewa awwalu man salla sayfahu fi zatillahi az-zubair bin al farkon wanda ya fara zare takobinsa saboda Allah shine Zubairu bin al-Awwami lokacin da yake wani wuri da ake da shi Sha'abil Madabiki sai yaji ana shelanta cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya fita burtu ya fito yana zare da takobinsa falaqiyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya da shi sai ce ma sha'anuka ya Zubair menene sha'aninka ya Zubair sai ce na ji an ce an kashe ka ne sai manzala salisu salama ce to da an kashe nan fa ma kunta sani'an me za ka yi ƙala sai ce a rattu wallahi ya ce wallahi na yi nufin an asta'ari da ala ahali maka in bujirowa mutanen maka ne kadai in je in kai musu farmaki da wannan takobin nawa fada alahun nabi sallallahu alaihi wasallama bi khairin sai man zala sallallahu alaihi wasallam masa addu'a da ainihin alkhairi wanda wannan labari yana nuna mana yanda az bin Al-Awami yake da jarumta shi zaka ji jarumtarsa a yakin uhudu yana ɗaya daga cikin dakaru biyar da suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Kandak da ake na gololo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemo wani jarumi ya je ya nemo labarin mutane yace wa zai zo min da labarin Bani Qurayza kai tsaye zubairu bin awam yace ni ne manzara sallallahu alaihi wasallam karo nabi yace wane ne yace ni ne har sai da aka yi haka da shi so uku wanda wannan yana ɗaya daga cikin jarumta ta zubairu bin awami yana da kyau musan irin waɗannan jakaru na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi yanda aka buɗe hisnul babylon wanda daga nan ne aka buɗe ƙasar masar musulunci ya shiga masar a rana mai kama irin ta yau a shekara ta ashirin daga hijira sai mu ce Allah ka jikan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka saka musu alkhairi ba daban su ba damu kanmu yanzu ba musulmi ba ne saboda shigan musulunci Misra shi ya kawo shigan musulunci Algeria shi ya kawo shigan musulunci Tunisia shi ya shawo ya kawo shigan musulunci Libya shi ya sa musulunci ya shiga Murtaniya ya shiga Mali ya shigo Niger ya shigo najeriya ya shigo ghana wanda ba jaban gudunmawar irin wannan sabon ba lalle haƙiƙa da musulunci bai zo mana ba sai mu ce fa radiyallahu anhum ajma'ina wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri yan uwa kamar yadda muka tsaya a shekarar da ta gabata muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan shekara lafiya mun tsaya a suratul nisa'i aya ta talatin da biyar yau kai tsaye cikin yadda Allah za mu tashi aya ta talatin da shida wanda kada a mance salon tafsirin namu yana nan dai akan yadda muke ƙoƙarin fassara alƙur'ani da alƙur'ani fassara alƙulani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fassara shi da maganganun sahabbai da tabi'ai fassara shi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 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله سبحانه وتعالى a ayoyin da suka gabata tun daga farkon wannan sura mai albarka su ne mana bayani akan abin da ya shafi tsara iyali da daidaita zamantakewa ta iyali da abin da ya shafi hukunce-hukuncen kula da hakkokin marayu da kula da waɗanda suke gajiyayyu wayanda suke marasa shi marasa ƙarfi hakanan waɗannan ayoyi sun bayyana mana yadda ya kamata a sanya ido a kan sufaha su ne waɗanda suke wawaye kada a damƙa musu dukiya domin idan an damƙa musu dukiya za su yi wauta wajen sarrafa wannan dukiya sannan ayoyin da sun yi mana bayani ta yadda ake mu'amalantar mata da yadda suka yi umarta a mu'amalanci mata da kyautatawa tare da lura da hakkin Allah a nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da wasu haƙoƙi gama gari wayanda suka game kyawawan ɗabi'u yadda mutane za su yi ma'amala da junansu wayannan al'amura gingima gingiman ginshikai na addini wanda waɗannan ayoyi da arama ya karanta abubuwa ne guda goma sha uku ko dai Allah ya yi umarni a yi su ko ya yi umarni kada aikata su shi sa Allah malaukakin sarki sai ce wa budullaha wala tushriku bihi shai'an. Aiko ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ku girmama shi kada ku yi tarayya da shi da komai komai girman abu komai ƙanƙantar abu kada ku haɗa shi da Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki shi kaɗai yake kwallon kwal tallantal shine ya cancanta a bauta masa daga nan Allah sai ce wa bil walidaini ihsana hakanan ane muku wasiti lalle iyaye ku kyautata musu ku girmama su ku kimanta su ku daraja su wa bi zil qurba wal yatama wal masakin hakanan Allah yana muku wasiti ku kyautata wa makusantanku wanda kuke da alaka da su ta jini hakanan ku kyautata wa marayu da miskinai wal jari bil qurba haka nan ku kyautata wa makoci wanda yake na kusanci da ku wanda malamai suka ce makoci yana da hakkoki guda uku wani lokacin hakkoki biyu wani lokacin hakki ɗaya makoci mai hakkoki uku shine wanda dan uwanka ne akwai kusanci tsakaninka da shi sannan kuma musulmi ne sannan kuma makocinka ne kaga hakki uku kenan sai mai hakki biyu a'a ba ɗan uwanka bane na jini amma kuma dan uwanka ne musulmi makocinka ne kaga yana da haƙƙi guda biyu sai wanda yake haƙƙi ɗaya wanda ba ɗan uwanka na jini ba ba kuma musulmi ba amma kuma yana makotantaka da kai wannan ma Allah subhanahu wata'ala ya ce a bauta masa daga nan Allah sai ce wal jaril junubi a kyautata masa ko menene ne abuwal <laughs> Allah zai sabakun lisani gana Allah maɗaukakin sarki yana cewa a kyautata masa hakanan Allah sai ke cewa wal jaril junubi hakanan makoci wanda yake makotantaka da kai ta wucin gadi ko kuma wanda yake ajanabi ne babu kusanci a tare tsakaninka da shi Wanda shine abinda malamai suka fassara dangane da me aljarul junubi aljarul zulqurba shine aljarul qarib wanda yake na da dangantaka da kai ta kusanci ga hakkin kusanci ga hakkin makotantaka wal jarul junubi kuma ja makoci wanda yake ajanabi ba dan uwanka ne na jini ba babu wani kusanci tsakaninka da shi shi ma a kyautata maka kaga shine mai hakki bi kenan ga musulunci ga makotantaka wasahibi bil haka nan wanda yake kusa da kai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wa sai ce huwa rafiqu fi safari shine abokinka a wurin tafiya sai tafiya ta hada ka da wani kuna zaune a sit daya kusa da kusa a mota ko a jirgin sama ko a jirgin kasa ko wani abun hawa to wannan ya zo makocinka kaga makoci ne wanda na wani yanayi ne ya halaka da shi wanda kuma wasu shashin malamai suka ce shine wanda ya abokanta ka ko a cikin tafiya ko kuma wanda yake kusa da kai ko wanda yake abokin zamanka a aji ko abokin zamanka a ofis ko kuma wanda yake zaune da kai dai wani zama ne dai wanda ba zama ne na gida da gida ba to wanda sun faɗi wannan wasu daga cikin malamai wasu ma suna cewa ana nufin mataka Allah mana wajen sarki sai ce wabni sabili ai hakanan nan Allah ya ne muku wasici da ku kyautatawa dan tafarki shine matabiyi wanda yake bako wanda ya zama guzurinsa ya yanke ya yanke ga iyalinsa bai san kowa ba to yana da kyau a kyautata masa a taimake shi wama malakat aymanukum haka nan bayanku direbobinku yan aikinku wanda suke karkashinku masinjojinku dukkanin wa'annan wanda suke karkashin ku shi ma Allah ya ce ku kyautata musu inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan faquran Lallai haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala baya son mutum mai jin kai mai girman kai a kansa wanda yake ƙin makusantansa yake wa makotansa girman kai mai wa mutane alfahari mai wa dukkanin muskinai da talakawa alfahari Allah baya son wannan Shi ne dalilin wannan wanda waɗannan ayoyi in muka kalle su sun zo mana da wasu al'amura gaɓoɓi kamar haka wannan a takaice ne ma tafsirin ayar wanda ya kamata mu dinga haka in muka ɗauki aya mu yi mata takaitaccen tafsiri daga nan kuma sai mu kalle ta mu kalle ta mai mata cikakken tafsiri inda bayani a cike wannan aya ta zo mana da gaɓoɓi na umarni da hane kamar haka na ɗaya shine bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai shi ya cancanta a bauta masa ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin da haka ya ce wa abudullaha kaga wannan umarni ne ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma abu na biyu sai ya ɗora sai ce me wala ku bihi shay'an kada ku yi tarayya da shi da komai wanda wannan yana nuna mana lalle haƙiƙa akwai wasu al'amura muhimmai guda biyu da ayata duba su ne ta yi bayani akan tauhidi da kuma shirka duk abin da za ka yi waɗannan abubuwa guda biyu su suke ɗamfara da kai su ne linzamunka. in ka rasa tauhidi ko ka afka cikin shirka duk abin da kake kai asara wanda wannan shine abin zaka ga cewa yawancin ayoyin alkur'ani suna bayani a kai in an ce tauhidi kadai ta Allah kada ka hada Allah da wani in an ce shirka ka hada Allah da wani wajen bauta ko i'tiqadi ko al'amura wanda Allah ne ake wasi ka haɗa kanka da makaluki wanda wannan ma'ana ta ƙara tabbatuwa a cikin wani hadisi da imamu ahmad da bukhari da muslim da imamu tirmuzi da ibn majah suka fitar da shi Hadisun ma'azu bin jubal manzala sallallahu alaihi wasallama yace da ma'azu dan jabal ma'azu kai dan jabal yace da manzala sallallahu alaihi wasallama ma haƙƙun lahi alal ibadi menene haƙƙin Allah akan bayi ƙala an ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake ce wa ma'azu haka sai ce to Allahu wa rasuluhu a'lam da ma'azu ɗan Jamal ya ji haka sai ce Allah da manzansa su ne mafiya sani ƙala sai ya ce to hakkin Allah akan bayi an yi abu abuduhu wala ku bihi shay'an shine su bauta masa kada su tarayya da shi da komai sai ya ce me a tadiri ma haƙƙul ibadi alallahi shin ka san menene haƙƙin bayi su kuma kan Allah Iza fa'alu zalika in suka aikata haka Ƙara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce. Allah shi ne kada Allah ya azabtar da su wanda lallai haƙiƙa. ina ba da shawara a haƙo da gyaran abon mu ƙarata yawa a kashe kawai abon mu ƙarata don haka lallai haƙiƙa wannan aya ta zo mana da wannan ƙadiyya mai muhimmanci in an ce shirka abu ne mai hatsari ƙwarai da gaske ne. mutum ya je ya bauta wani makhaluki wani abin halitta kamar yadda ake bauta wa Allah wannan shi ne shirka kai wani sujada wa ake wa sujada Allah ake wa sujada ka je kai wani yanka wa ake wa yanka Allah ake wa yanka ka daga hannunka ka roƙi wani wa ake wannan Allah ake wa to in an ce shirka duk mutumin da ya je yi wa wani shin wannan abun gunki ne shin wannan abun mala'ika ne shin ɗan adam ne shin aljani ne shin ya ce shin wani abu ne rana ce ko wata duk mutumin da yi wani abin halitta to wannan shi yake da shi ya yi shirka wanda lalle haƙiƙa wannan yana nuna mana haƙiƙa shirka shine mai abauta wa makhaluki kamar yadda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi za ga ayoyi da yawa malam sun zo suna bayani sirkan nan tana da hatsari kwarai da gaske Shi ne mafi girman zunubi da ake saba wa Allah da shi kuma babu wanda ya kai mai shirka bata Allah malaukakin sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha." Allah baya gafartawa wanda yayi tarayya da shi amma yana gafartawa ƙasa da haka ga wanda ya so wa man yushrik billahi faqad tara isman aziman Lallai hakika duk wanda yayi tarayya ga Allah ya kirkire zunubi mai girma wani wurin Allah na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda yayi tarayya da shi amma yana gafartawa duk zunubi kasa da haka kasa da shirka wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'idan wani wurin yana cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtabuhu at-tayru aw tahwi bihi riya bihi rihu fi makanin sahik da ayoyi daidai yawa yasa zaka ga cewa saboda girman shirka shirka shine zunubi kwaya daya wanda ya bambanta da ragowar zunubai ta yadda shi Allah baya gafarta wa duk wanda ya mutu yana shirka shi ke tsoron malam ka mutu kana shirka ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shirka abu yake abu ne sai kai tsammani kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kana shirka ya fi bakin turuwa buya a cikin dare da yake tafiya kan bakin dutse haka shirka take ta shiga al'amura da yawa shi an kai nazari za ka ga dukkanin zunubai waɗanda ba su kai shirka ba duk girmansu Allah maɗaukakin sarki yana sanya hanyoyi da yake gafarta su kamar Allah sai in kai istighfari in kana aikata wani zunubin ka tuba sai Allah sai ya gafarta ma ko kuma ma Allah in ya ga dama ma ka mutu kana yi Allah in ya ga dama cikin mashiasa sai ce ya yafe maka hakanan wasu zunuban Allah yana kankare su ne ta hanyar ya baka kyawawan lada sai a ninka ma aikin ka na alkhairi sai su mai zunubanka wasu zunuban Allah zai jarrabe ka da musiba ne a duniya da bakin ciki da tashin hankali to sai su zama cewa an kankare maka zunubanka da su amma ban da shirka shi shirka ba yanda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya ainihin ya wa wanda ya shirka ta wani shirka na yake ne malamai sun kasa shirka gida biyu suka ce akwai a shirkul akabar don kada ka yi wa abin kudin goro akwai babbar shirka Shi ne shirka da idan mutum ya yi to ya fita daga cikin addinin musulunci kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama kuma aljanna ta haramta a gare shi Shi ne babbar shirka kenan wanda nau'o'i ne gaba kamar haka na ɗaya shirka wajen addu'a wannan babbar shirka ce duk lokacin da za ka yi addu'a maimakon ka kira sunan Allah sai ka karkata ka kira sunan wani makaloki to wannan babbar shirka ce in ka tashi ka ce ya Allahu ya Rahmanu! ya rahimu yi mun kaza amma duk wani abu da za ka ga shaidano suna faɗaɓatar da mutane masu harkar tsubu sai ce akwai suratul fatiha amma tana da hudu ba ko ya san akwai hudu bata haka wani shaidani wani batacce ya kirkiro sabon sai danganta wai ba za ka karanta fatiha sak wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba sai dai fatiha ta iblis wai sai ce ma fatiha tana da hudu ba a cikin hudu ba za a ce za ka dinga kiran ya kaskafa ya ilu ya ragargaza ya ilo ya damdama ya ilo wal jinnu gabadadi shu a dinga kawo ma wasu sunaye na aljanu kuma a hada ma da fatiha wannan shirka duk abin da zaka yi ka kira sunan Allah ka ce ya Allah anan nake kira akwai wata kissa da ta shahara wallahi duk so na da magana jari shirka ce ina kaunar magana jari ina son abubakar imam ina jinjina maza Allah ya ji kansa da rahama ai za ku je na yawan buga muku magana jari amma ya kawo ta wa layi wannan kisar in aka tafi a kanta shirka ce ya kawo kisa daga cikin karamomin shehu usman ko shehu usman da zai dawo sai ya yaki wannan kisar sai ya ce a cire ta daga magana jari cewa wani mutum wai yana cikin tafiya a cikin kwale-kwale wai shehu usman yana zaune ba nema karin karama waliye ba waliyai wallahi suna da karama akwai bayan Allah suna da karama ba haka nake nufi ba wai yana zaune sai aga yana matse ainihin rigarsa sai aka ga ruwa yana kamar ina majalisar nan kawai ne a ganin ruwa yana ina matsi rigata ba ruwa ne a kusa da nema ba komai ba sai aka shehu usmanu yana aka sai suka tambaye ka shehu me yake faruwa sai aka ce da shi ai shehu abin da ya faru sai ke ba da labari ai wani ne can jirgin ruwa zai kife da shi a kogin kwara ka san kogin kwara shine ba wuce yake yawan buga misali da shi shi ya san shi ina ji shine reba ne jare reba bino ilina sai ya ce shehu taimake mu ka zo ba sunan Allah kira ba sai ya ce shehu taimake mu sai kira sunan shehu shine wasu sai shehu Usman ya tashi daga Sokoto amma duk kowa bai ganshi ba sai ne sai je ya ci wannan mutumin wannan shirka ce wallahi wannan ƙarya ce ba wai ina ce ma babu karama shehu Usman bawon Allah ne waliyin Allah ne yana da karamomi amma wannan kissa da aka ji ta ci karo da tauhidi za mu yi watsi da ita domin idan aka tsora mutane akan wannan to an sa kan bata mutum ya shiga bala'i da musiba me ko ya kira sunan Allah sai ya ce ya shehu kaza wannan abin da ake nufi kenan duk abin da ka fada ka kira Allah wannan shirka ce babban ka kira sunan wani abu shine ashirku fi du'a'i kenan kai shirka wajen addu'a ka saba kanka ko tuntube ka ji ka dinga cewa ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu subhanallah da a mutane amma yanzu an canja an sa musu lafazan sunan wasu bayan Allah an suka ji saboda duk tasirin wata kisa shi wannan shehun shi zai cije ka ya shehu kaza in mutum ya tuntube ya kaza ya sidi kaza wannan duk shirka ce wannan ya kamata mutane su kula da wannan sannan na biyu akwai shirka a cikin niyya da manufa shine mutum yayi aikin da Allah ake wa shi amma shi sai ya nufi wani makhaluki yake so yi wannan abin wannan shirka ce ba babba Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah madaukakin sarki yake bayanin mutane waɗanda suke nufin wani neman duniya ba Allah ba abinda ake nufin Allah kamar an yi wa Allah sallah sai ka ce kai wani za ka yi wannan sallar so kake wani ya ga kana wannan sallar ba fari ya ba akwai da ya za mu zo babinta shi wani kake wannan na ƙudurce wa zan yi wa wani sallar nan shi zan yi wa da niyyar bauta masa da ya yi masa wannan ita ce a shirku finniya wannan shi ma babbar shirka ce wacce take kai mutu duk abin da niyyar abu in Allah ake wannan kai wa makaluki shi ma shirka ne na uku shine shirku da'a shirka ta wajen yi wa wani biyayya inda ya kamata kai wa Allah wannan biyayyar kamar yadda ahbar da ruhban manya-manyan malaman yahuda da nasara suke yi wa ainihin ko 'yan adam suke musu biyayya ko wasu zage wa sarakuna da jagorori wata biyayya duk abin da suka ce su halarta musu halak su bi su haramta musu haram su bi kai ko shehi ne yake da wannan wani shehi ya fike da shehuntaka yake halarta haram ya ce ma ya halatta ka shagiya giya ka sha ya ce ya halatta akwai ilimin haƙiƙa da waye ka kai shi ma duk mutumin da yake wannan shi ma shirka sannan na hudu akwai shirku fil mahabba shine shirka ta ta soyayya kamar yadda Allah yake cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke imani su ne mafi ya tsananin soyayya ga Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun abu abu uku man kunna fihi duk wanda ya kasance a cikin sa wajada halawatul imani zai samu zaƙin imani sai ce me an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzansa su ne mafi soyuwa a gare shi daga wasu in ba so ba Allah da annabi shi yafi so sai ce wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah haka nan ya kaunaci mutum kawai kaji kana son mutum ba kuma don komai kake son sa ba kawai saboda Allah harka Allah ce kawai saboda dalilin abu na Allah sha'ani na addinin Allah to wannan shi ma haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara sai ce wa an yakraha an yauda ila al-kufri haka nan ya ki akan ya koma kafirci ba da an anqazahu Allahu minhu bayan da Allah ya ceto shi daga kafirci kama yakrahu an yi fi nar kamar inda baya so a jefa shi a wuta to baya so ko ya koma kafirci to wannan akwai irin soyayyar da in kai wa wani makhaluki wannan fa akwai kuskure ko da soyayya ce shi sa ba a so idan kai rufe wurin soyayya ko soyayya ce ta dan adam ka zama cewa dan adam ya sa halak ya sa saboda soyayya ka haramta halak ko ka halakta haram wannan duk haramun ne da haka ya zama wajibi masu soyayya irin muguwar soyayya nan su masu san ba kowa ake wannan muguwar soyayya ba sai Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yawancin manyan shirka to amma akwai nasoshi da suka suka ce akwai kananan shirkoki shine ashirkul asghar wanda shi wannan ba zai fitar da mutum daga musulunci ba amma zai yi wa tauhidin sa targado shi kuma hanya ce ma zai kai mutum zuwa babbar shirka shi ma an kasa shi gida biyu akwai na zahiri akwai na baɗini akwai shirkar da take a bayyana take daga wannan shirka karamar shirka Shi ne yana kasancewa ko dai a lafaze ko a aikace kamar daga lafazi shine mai mutum ya rantse da wanda ba Allah ba ka rantse da wani abun ba Allah ba shi ma wannan shirka ce karama mutane a daina rantsewa da kwaron kwatsa na rantse da kwaron kwatsa ko na rantse da binta yar ma'aikin Allah ko na rantse da ɗakin Ka'aba ko na rantse da rawanin sarki abdurrahman ko na rantse da kaza wannan fa shirka ce karamar shirka ba a so in za ka yi rantsuwa ka rantse da Allah subhanahu wataala wannan yana ɗaya daga ciki ko kuma mutum ya ce kai ne ya kore Allah mu don ya samu abu sai ce wane ba da ban kai ba da ban samu kaza ba wannan ka mutum ai shi yake ma kenan shi ne yake ba Allah ba kenan amma ana so ka ce bayan ni'imar Allah bayan da Allah ta kuma kai ne sala wajen samun kaza amma abin da Allah ne ma ka daina bambadanci kana nuna wai wani ne ma wannan ai shine a'a nan ma zaka koma shirka shi sa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsoraci wannan shirkar a ɓoye ta fa mutum kuma duk ibadar da yake malam aikin banza ne in ba ka da tauhidi ba ka da ainihin ta Allah kuma akwai shirka ibadaka duk abin da kake Allah ba zai karba ba shi yasa ake so kullun na farko aqida ta zama tatacciya to wannan yana ɗaya daga ciki sannan misali daga cikin ayyuka shine mutum ya zama cewa ya dauko wani abu kamar ya dauko wani guru ko ya dauko laya ko wani kambu sai ya rata ya ce shine zai kare shi maganin sagaune maganin takobi ne maganin bindiga ne maganin shashatau ne maganin eh, eh, saɓani kuma sai ya ƙudurta cewa wannan fatar wata fata ce ta banza ta wafi ko ta zaki ko ta damusa ko wani dodon koɗi na banza da wafi sai ya dinga ba shi tasiri wannan ne zai kare shi ba wannan shi ma shirkaci amma malami suka ce karamar shirkaci amma fa za ta kai mutum izuwa babbar shirka domin da yawa shi sa ai farkon fitowar izala a shekarun 1970 da wani abu suka yi ta yakar irin waɗannan abuwa na guru da laya saboda an zo an samu mutane sun dukufa wajen ba wa waɗannan abubuwan tasiri to ba a so kai irin waɗannan abubuwan wannan yana daga cikin ashirku fil af'ali shirkul asgar karamar shirka wanda yake a cikin ayyuka to sai kuma boyayyen shirka karamin shirga wanda yake a boye shine mutum ya zama cewa ya nufu abu a ransa amma dai Allah yake wa amma kuma a ransa yana so mutane su yabe shi sai yana karatun alkur'ani sai aka je yayi dadi aka yabe shi sai kuma ya ƙara mai domin mutanen su ƙara yaba masa ko yana wata sadaka sai aka ce a ah, wani ai mai tsoron dafa dan Allah yake kuma Allah ya nufa da wannan amma kuma mutane dan aibe shi sai ya ƙara waɗannan abubuwa to wannan shine abin da yake na shirka kafi shi sa manzala sallallahu ya faɗo hadisi yace Allah yana son mu'minat taqiyyin naqiyyal kafiya Allah yana son mu'mini mai tsoron Allah ta tatacce mai ɓoye al'amuransa da yawa yau mutane suna nema su faɗa wannan ƙaramar shirka a social media wai mutum ba zai sadaka ba ba zai bada zaka ba sai an haska shi a social media ba zai nuna yana taimako ba sai an haska shi a social media ba zai nuna yana cewa ba sai an me amfanin social media a wai zai ce ai domin a karfafa guya ƙarya ne ba haka bane yana so a gani ne kawai shi mai tausayi ne shi mai kaza ne hatta irin mutanen da ake ba su su yi ciyarwar su kaza ai su ma su dinga sa a social su ma suna nuna cewa su ma wato foundation ɗinsa shi ma na tsoron Allah ne duk sai kaga cewa Allah da ta abubuwa da yawa su yi sa social media malam sai mun yi hankali da tana da hadari kware da gaske tana lalata ayyukan bayi har malaman da muke mu masu dawa mu ma live live din da ake da ya da karatuka da ake da kilim din baka tsarkake yin ka wallahi kai sai ka rasa wannan lala an shine yasa zaka samu jabun yan malamai wanda dama su ba Allah da Annabi ne a gaban su ba su kadai suke sa kansu fitila da teburi su ma wazi suke shi kadai ne ba amma yana ko ba ku gane ba ai an gane ku saboda wai shi sai yayi suna kuma wai saboda rashin tsoron Allah wai sai abin da yake trending ka rasa malami ba zai wa mutane wa'azi a kan giba da cin naman mutane da mutane suka zama macuta ba a sai wani abu yana trending a social media sai ya dauki topic din sai ya samu topic kenan ai kaza kaza kaza ko ba dan Allah wai dan ya samu followers a yada shi to wannan akwai matsaloli da yawa Allah ka shirya mu Allah ka ban mu akan tafarki mali da ci wanda ina ganin dole mu tsaya anan a gaba ta farko in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi gaba ta biyu kuma muna sanar da yan uwa cewa insha Allah ana sa wannan tafsiri a gidan rediyo Rahama kamar inda muka saba shekara da shekaru bawan Allah da yake daukan nauyi da ya kara daukan nauyi Allah saka masa da alkhairi ana sawa karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu kamar yadda muka saba eh sannan akwai gidan rediyo a ainihin nasara rediyo su ma suna sawa wanda allah saka wa gerawa rice and mills nan su ma wajen shekara shida ina ji suna sawa ko sama da haka su ma bana za a sa amma za a dinga sa bayan sallar asuba ina wayanda suke cewa ba sa samun lokaci to da an yi sallar asuba tunda yawanci kafin a idanwa shida ta yi to ana sawa karfe shida na asuba zuwa bakwai shi kuma an sa in Allah da kuma duk sababi za mu samu su muna kira da 'yan uwa dai a ci gaba da kokari wajen ƙara taimaka wajen yaɗo wannan karatu wayannan bayan Allah da suke ɗauka Allah ka saka musu alkhairi Allah ka sanya musu ka sa musu a mizani sai dai bana gaskiya mun samu targado kuma mun mun turo kokon bara mu wajen ku 'yan uwa duk shekara akan samu a ɗauki bidiyo wanda daga shi ake samu wani lokacin an samu a dora a youtube wani lokacin an samu a yayyanka kashi a dinga yada fa'idodi amma wajen shekara goma sha ɗaya bana shine ba samu an yi bidiyo ba muna jinjina gaban allah da yake ɗaukan nauyi to amma fa ba a samu ɗaukan nauyi ba za ka ko ɗaliban makaranta mun turo wannan abin gare ku muna so mai kwandala mai kaza abin da ake bawa shi wannan mai ɗaukan na san shi ma kusan kyauta yake yi da allah muna kira ɗan haɗa a ɗan dawo a zuwa ɗauki wannan bidiyon don bai kamata a zo a gamu kun shi aka gamu wayan ana abun nan ba abun kaga live ɗin ma mu muke yi da kanmu da Allah dai wannan abu ne in aka yada ka shiga kai ma kana shiga cikin ladan ba wai mu bane duk wanda yake taimaka wajen yada wannan abubuwan yana da Allah to muna kira daga yau mu kira wannan domin mu ga abin da yake ciki Allah ka datar da mu abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abin da muke kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfani da mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal <laughs>